bari mu ƙara koma daga nan amma har kwana biyu ban sami labari ba in ji mutumin abokin ya ce ai jiya na je gidanka baka nan mutumin ya ce da ƙarfe nawa ya ce da karfe biyu daidai sai mutumin ya ce to wallahi yau kwana na uku ban fita ba ko ina ba sai yanzu na fito da abokin ya ga an sai ya ce wai ramin ƙarya ƙurarre ne sai jama'a suka yi masa dariya, ji masa kunya. Tambayoyi: Wane ne ya yi ƙarya? Wace irin kunya abokin ya ji? Tambayoyi da amsa: Me ake nufi da gaɓoɓi? Mecece kalma? Amsa: Abin da ake nufi da gaɓoɓi shine duk wani baƙi da aka haɗa shi da wasali, ba aka yi masa ɗauri to ya zama gaɓa. Ba, da, ga, ca, la. ba. de, gi, co, lu. Wannan su ne ake kira gaɓoɓi a Hausa. Mecece kalma? Amsa. Abinda ake nufi da kalma shine ana haɗa gaɓoɓi ne su ba da kalma guda ɗaya. Akwai mai bada ma'ana a kalmomin kamar haka, amma ba cikakkiyar ma'ana ba. Misali, addini, addini, al'umma, al'umma, unguwa, unguwa masaƙa masaƙa nama nama waɗannan sune ake kiransu da kalmomi kalma ɗaya bata da cikakkiyar ma'ana ma'anar abu sai a haɗa kalma biyu ko fiye saboda jimla mai ma'ana mecece jimla? amsa jimla ita ce take bayar da cikakkiyar ma'anar abu ana haɗa kalmomi ne su ba da ma'ana da ake nufi mutum ya gane abu ko ma'anar abu misali Baba yana karanta Alkur'ani mai girma Umma tana share tsakar gida Nasiru dogo yana wasa da mota Binta tana dafa abinci Ɗariƙu yana zane a kan takarda Usman yana tuƙa babur Safiya tana dafa abinci so wannan shine darasin mu na sai kuma gobe da Allah ya kai mu da kuma ci gaban labarin ƙarya ƙwararre ne